wa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da shida ga watan ramadan a wannan shekara ta 1427 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 28 ga watan tara shekara ta 2000 da shida miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 66 cikin wannan sura mai albarka suratul anfal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 تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا من واتقوا الله إن الله غفور رحيم وبنجي ما كان لنبي بيداتي بقى النبي معنى ما استقام لنبي كو ما صح لنبي bai inganta ba bai dace ba ga annabi an ya kuna lahu asra ya zanto akwai ribatattun yaƙi a hannunsa fursunonin yaƙi a hannunsa cikin kafarai waɗanda suka bijire ma Allah suka bayyana adawarsu ga musulunci hatta yuskina fil ard har bayan ya raunana su a ban ƙasa ma'ana bai dace ya rike waɗansu daga cikinsu ba har sai ya raunana su ya yi musu laga-laga ta yadda waɗanda zai rike a hannunsa ya zanto su ne kaɗan turiduna arda duniya yanzu ku kuna son wata riba ta rayuwar duniya wani kayan alatu na rayuwar duniya wallahu yuridu al-akhirah Allah kuma yana so muku lahira wallahu azizun hakim ubangiji ta'ala shine aziz wato mabuwayi cikin lamuransa sannan kuma hakim mai hikima cikin dukkan abin da ya zartas al-imam al-hakim an-naisaburi ya rawaito hadisi daga abdullahi dan umar Allah shi kare da gare su shi da mahaifinsa qala yace istashara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil asara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi shawarar sahabansa dangane da fursunonin yaki da aka kama a yakin badar lokacin da yayi haka wa ya fara neman tambaya ya fara neman shawaran abubakar fa sai abubakar ya ce da shi muka wa ashiratuka fa khalli ai mutanen ne yan kabilarka ka ne yan garin ka ne kyale su kawai su yi tafiya su tunda dai an ci nasara a wajen yaki a kyale su kuma kowa ya tafi gida fastashara umar manzo Allah sai nemi shawaran umar dan khattab fa qala sai umar yace uqtulhum manzo Allah kashe su su duka kar ka bar ɗaya da rai qala abdullahi dan umar yace fa qadahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ya nemi kowane ɗaya daga cikin su ya fanshi kansa ma'ana bai karbi shawaran Umar ta a kashe su ba fa anzalallahu azza wa jalla sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arda dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu azizun hakim abin nufi wannan aya ana kafa hujja da ita wajen nuna falalar Umar dan Khattab sanil khulafa'ir rashidin wato na biyu cikin khulafa'ur rashidin domin ga abubakar ya bada shawara ga umar ya bada shawara nassin alqur'ani ya sauka ya goyi bayan shawarar umar dan khattab domin faɗinsa cewa ma kana li nabiyin an yakuna lahu asra bai dace ga annabi ba ya kama fursunonin yaki da nufin ko ya bautar da su ko su fanshi kansu bai dace ya hakan ba hatta yuskana fil ard har sai ya raunana su al iskanu fil ardi bilkatli qatli wal ta hanyar kisa ta hanyar rinjaye ta hanyar cin galaba a kansu to kuma akan ci galaba a kansu ne in an karkashe adadi da dama daga cikin waɗanda suka fi bayyana adawasu su ga musulunci wato kenan ayar tana goyon bayan shawarar Umar dan Khattab to banda ita akwai waɗansu ayoyin da Umar dan Khattab ya bada shawara kuma suka sauka suka goyi bayan shawararsa kamar a wajen aikin haji bayan an yi dawafi ko aikin haji ko umara ana yin sallan nafila raka biyu ta dawafi da a ko ina sai Umar dan Khattab ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam me zai hana a rinka yin sallan nafila nan a bayan maqam Ibrahim sai aya ta sauka wattakhizu min maqami Ibrahim musalla ku riki wurin da annabi ibrahim ya tsaya din nan a matsayin wurin yin sallan nafila a guda biyu bayan an kammala dawafi ko na umara ko na aikin haji sannan kuma da ayar hijabi bata sauka ba wadda ta ce a katangance mataye a gida kar wani bare ya shiga sai dan gidan ko muharramin su har ya zuwa lokacin da Umar eh, eh, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Zainab binti Jahash saboda haka sai aka kirawo walima a gidan mutane suka zo suka taru suka dade bayan sun ci abincin su tashi su fita sun ki fita Annabi kuma yana so ya shigo gidansa wajen iyalinsa da ya taho sai ya ga taron mutane ana hira sai ya sake komawa a sake zama a sake tahowa har sai da suka gaji suka tafi Umar dan Khattab yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai dace kowa rika shiga gidanka ba ya kamata a rinka zaɓa ana tacewa wanda ya dace shiga gidan ka ya shiga wanda bai dace ba kuma a dakatar da shi a waje sai Allah ya saukar da aya ta goye bayan Umar dan Khattab akan haka ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ما ناسي wannan ayar ta ce ينزو yanzu a rika katangance mata kar وني fita kada wani ya shiga bare sai mata sun sanya in har ya zo mai gidan baya nan to yi magana ta bayan kyaure ta bayan katanga assalamu alaikum su ce wa alaikum salam mai gidan yana nan a a baya nan saboda haka ka koma ma'ana ba sai ka shigo ba ke. ina fatan an fahimta wato wannan na nuna falalar Umar dan Khattab tunda yana da muwafaqat a cikin alqur'ani ya bada shawara kuma alqur'ani ya sauka ya goyi bayan shawararsa to kaga kenan zai zama tabewa a wurin dan adam ya mayar da Umar dan Khattab a matsayin abin zagin sa ko a matsayin abin la'antarsa to ballantana kuma ragowar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana sayyidina Abubakar Siddiq wanda shine khairun nasi illa an yakuna nabiyyan mafificin mutane gaba ɗaya in ba annabi ba ubangiji ta'ala ya ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskana fil ard turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa in ba dan littafi ba a wurin Allah sabaka wanda ya riga ya gabata lamassakum fi ma akhadtum azabun azim da wata azaba mai girma ta shafe ku fi ma akhadtum dangane da fursunonin yakin da kuka kama ko dai waɗanda kuka meshe su bayi ko kuma waɗanda kuka ce su fanshi kansu da sai wata azaba ta shafe ku ba don wani littafi da ya riga ya gabata ba lafazin kitab anan yana nufin hukunci ba don wani hukunci ba da Allah ya riga ya zartas tun da da a sakamakon kama fursunonin nan ba tare da kun kashe su ba da sai azaba ta shafe ku to wannan menene hukunci waɗansu malamai suka ce abinda Allah ya riga ya hukunta cewa ai dukkan wanda ya je yakin badar babu shi babu azaba shine kitabun min Allah sabaqa wannan littafin ya riga ya gabata tun fil azal Allah ya kaddara wanda duk yaje yakin badar babu shi babu kushin Allah babu shi ba azabar Allah in ba dan haka ba da azaba ta kama ku to amma kuma ku kun je yakin badar kuna da mane min al azabi alaikum mane da zai hana azaba ta sauka kanku waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da kitabu min Allah sabaqa ubangiji ya riga ya alƙawarin duk wanda ya abu bisa ga istihadi ko da yayi kuskure ba za a kama shi ba shine ake nufi kitabu min Allah sabaka ma'ana hukumu min Allah sabaka waɗansu malamai suka ce a'a al-hukmu anan al-hukmul qadari Allah ya riga ya kaddara tun fil azal cewa dukkan waɗanda wato suka je yakin badar din nan ma'ana kuma suka yi ba da shawara bisa ga ijtihadin nan nasu to ubangiji subhanahu wataala ba zai kama su da azaba ba ko da sun yi kuskure wani malami daga cikin malaman tafsiri yace a'a kitabu min Allah sabaqa shine ayar da muka karanta a baya da Allah ya ce wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa an fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ma damar manzo Allah na cikin su kitabu min Allah sabaka kin ma damar su sahabbai yastaghfirun Allah kitabu min Allah sabaka kin wannan shi kawai ya hana azaba ta kama su amma in ba da haka ba a sakamakon kama wannan fursunonin yakin ba tare da kashe su ba da sai azaba ta kama ubangiji ya ce fakulu min ma ganimtum halalan ba. ku ci daga abin da kuka samu na ganima halalan yana a matsayin halal a gare ku kowannan al'umma wanda kafin ku da ba a halattawa wani bacin ganima sannan kuma ba da daɗa tunda Allah ya yarje kulla ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa inna Allah ghafurur rahim lalle ubangiji ta'ala ghafurun mai rahma ne sannan mai gafara ne sannan kuma rahimun mai jin kai ne